a jiya lahadi da misalin karfe bakwai da rabi na dare ne dai aka samu tashin wasu tagwayen mai a cikin garin maiduguri wanda halaka mutane sannan ya ta wasu da dama wannan tashin bom din da ya auku ne a wurare daban-daban guda hudu da ke cikin garin maiduguri daidai lokacin da ake gudanar da sallar isha wanda a shaidun garin idan suka shaida min tawaita talho cewa tashin waɗannan mai guda biyu dai sun faru ne a wasu masallatai a daidai lokacin da mutane suke gudanar da sallar isha wanda ya tashi a bakin masallacin ya kuma halaka mutane da dama sannan wata masallaci da aka ce a tsallakin ajilari nan ma an samu tashin wani bam din haka zalika bam na ukun ya tashi ne a wani wuri da ake cajin waya da kuma yara kanana ke gudanar da irin wasan game din nan na bidiyo yayin da aka ce bam na hudun ya tashi ne a daidan wani wuri a anguwa ajilarin inda da mata ke toye-toye irin na dare gama dai abinda mazauna wannan anguwan suka shaida mun toye tarho kamar haka ga cikin masallacin da na kurfa a cikin masallacin ka ne sallah na mutane kawai sallah a rufe masallacin ne a sun sa cikin masallacin ne amma ya ake cikin mutane da suke cikin masallacin da wanda suke waje. Wani masallaci ne? Masallaci na Kuros wannan cikin wannan makaranta na Kuros Hawaii da gidajen na kan kwana da akwai masallaci a Isbari. Kuros na wajen Hajji Ladi. Eh, ya kashe mutane sosai a wajen wannan. A can da kuma ɗaya wajen shukuki akwai wasu yara suna dan cajin waya suna dan sai da akwai kuma irin kiran na yara suna wasan jama wajen duka eh. dole ma zuwa sa guda daya a wajen yan wayan kuma sai wajen ma bai cajin wayan ba eh, ma kashe mutane eh kuma ma ya kashe mutane sai kuma yara ƙanana ma wannan ya kai kira wajen ma sai masu danna filin wayi masu filin jirgin na sai kuma tsallaken layi kusan kullum kuma lokaci dai ko eh, tsakanin su da bai mintuna da bai kai ni baya wuce ok misali karfe nawa ne abin duka ana sallar isha ne ba ta ah, karfe bakwai da rabi sun shiga gida sai bom na farko ya tashi kuro a kowane wata masallacin malamin baburawa ya tashi bakin masallacin da dan bakin haraba masallacin nan dai kam ba ba na ga daddai ne ma ma ko da ya yi a bakin masallacin ne eh a bakin masallacin ya tashi ma an tsallaka sai biyu an tsallaka daidai wajen toyotoyon nan akwai gari da masu toyotoyi to sosai, a nan wajen shi ma aka sa wannan ci kasance da da wuce minti biyar ba mm. sannan kuma sai na uku mm. daga masallaci gaba kaɗan da masallaci da wuce mita ɗari ba sai ah. shi ma aka aka tsala bayyana da shi na gura haka suna da su yi domin kuma da masu ɗan a tv ana kallo haka sai suka je suka sa wannan wajen muna jimamin wannan kuma da wani goma sha biyar ba fit kuma a can ƙarshen kuta hmm. akwai wani waje da rauni ya ji ana cimar horizontal shi ma'anan aka je aka danna daya. hotel ne horizontal ne? eh hotel ne amma ya koma ya ce maka ya zama sirima yawa ya mabata fitar a ciki ne ko a wajen ba amma dai akwai wanda yana ta wajen ya ce a wajen din eh, guda nawa ne suka tashi bomb din yanzu dai yanzu haka guda hudu ne suka tashi eh. guda biyu ta guda biyu kuma a nan kusa da gidan shi tumar gari ne dama kusa da wajen sarar rayuwa kuna garin mutane su nawa A kalla wannan na bakin masallacin nan da akwai ramu gina ke shi gawa ma goma sha biyar a wajen atake kai kai ma ya kai goma sha biyar na can tsallaken ma kuma shi ma da dama an ce ya kai kusan talatin haka shi ma a masallacin ba tsallaken eh, eh na tsallaken kurozin ba amma akwai yaro mu dewa ma wanda yanzu haka masu mutu wanda wanda wanda suka jikata hadda hilot hilot kuma wanda suka jikata hilot hilot ya kai guda biyar a cikin ana kaiwa nan. Eh amma kana ganin kamar zuwa aka yi aka ajiye kuma bakin wake ne. A ba bakin wake ba ne. Wasu mazauna anguwar Ajilari kenan ke mun bayani game da tashin bom din da ya auku na jiya wanda aka ce ya halaka mutane da dama sarrai ne ta wasu wanda har zuwa lokacin da nake aiko da wannan rahoto ba samu adadin mutanen da wannan bom din ya halaka ba da kuma mutanen da suka raunata sakamakon tashin wannan bom din wanda shine na baya bayanan da ya tashi wani bayan wani tashin bom da aka samu a kasuwar sabon gari da ke kudancin Borno haruna dauda biyu muryar amurka daga maiduguri a najeriya